Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. 'Yan Najeriya sun fara mai da martani a kan rasuwar babban hafsan sojin kasar Ibrahim Attahiru da wasu jama'ai da hatsarin jirgin sama na ranar Juma'a ya ritsa da su a jihar Kaduna. annada Attahiru shugaban sojojin Najeriya ne a farkon wannan shekara domin ya jagoranci yaƙi da ayyukan ta'addanci da najeriya ta sha fama da su tsawon shekaru jirgin sojoji samfurin beechcraft 350 yana ɗauke da babban hamsin sojan ne a yayin da zai kai ziyarar aiki a kaduna da yammacin ranar juma'a yayin da jirgin ya samu tangarɗa kana ya faɗo a kusa da filin saukan jirage na ƙasa da ƙasa a kaduna wasu mutane goma a ciki har da babban jami'in tattara bayanan sirri na ma'aikatar soja da wasu manyan sojoji da ma'aikatan jirgin ne suke ciki kuma babu wanda ya kubuta a cikin wannan hatsarin a jiya asabar ne ma'aikatar soji ta ce za ta bisa jami'an a makabartan sojoji a abuja babban hassan sojin najeriya shine na farko da ya fara rasuwa yayin da yake kan aiki 'yan najeriya da dama ne suka yi ta tsokaci akan lamarin shugaba muhammadu buhari ya faɗa a shafinsa na twitter cewa dukkaninsu gwaraza ne da suka taka muhimmiyar rawa ga zaman lafiya da tsaron wannan ƙasa yayin da aka tsagaita wuta tsakanin isra'ila da 'yan bindigan falasdino a jiya asabar bayan kwanaki goma sha ɗaya da aka kwashe ana gwamza faɗa masu shiga tsakani daga misira sun fara tattaunawa da bangarorin biyu domin ƙarfafa yarjejeniyar tsagaita wutar tawagar ta misra ta isa isra'ila a ranar juma'a kana tuni ta fara ganawa tsakanin isra'ila da 'yan ta'addan falasdino in ji wani jami'in diflomasiyar misira da jami'an hamas a jiya asabar dan diflomasiyar misiran ya ce tattaunawar kawo ƙarshen da daɗin tashin hankali za ta haɗa ne da kawar da ayyukan da ke tada fitina a gefe guda kuma gwamnatin misira ta ce ta aika da manyan motocin dakon kaya 130 zuwa zirin gaza da kayayyakin kiwon lafiya da wasu kayayyakin jin kai da ake su cikin gaggawa wanda ake zato za su isa a jiya asabar jiya asabar ne ranar farko da aka samu cikakken tsagaita wuta da ya kawo ƙarshen rikici mafi girma na hudu tsakanin isra'ila da hamas a cikin sama da shekaru goma sai dai isra'ila da hamas dukkaninsu sun yi ikirarin cin nasara a shekaran jiya juma'a jiya asabar ma'aikatar kiwon lafiya ta indiya ta bada rahoton samun sama da mutane 250 sabbin kamuwa da cutar coronavirus kuma fiye da 4,100 ne suka rasa rayukansu a cikin awanni 24 wani rahoton kamfanin dallancin labaran associated press jiya asabar ya ce ana fatan India za ta taka muhimmiyar rawa a kokarin duniya na yin rigakafin covid-19 amma samun yawan yarda da kai da rashin tsari mai kyau da kuma rashin sa'a ya hana faruwar hakan a watan janairu india ta yi amai ta lashe a farkon nasarar da ta samu lokacin da ta fara shirin allurar rigakafi ta cikin gida yayin da ta tabbatar wa kasar cewa fitar da allurar rigakafin ta an daidaita shi ne gwargwadon bukatun shirin rigakafin cikin gida a cewar ap labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaba joe biden da shugaban koriya ta kudu mun in sun sanar a taron fadar white house na ranar juma'a cewa kamfanin hada magunguna na koriya ta kudu zai faɗaɗa samar da allurar rigakafi da kuma bunƙasa kayan allurar rigakafin duniya za mu karfafa karfinmu na yaki da wannan annoba da kuma amsa duk wata barazana nan gaba in ji biden yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da mun da yammacin juma'a koriya ta kudu ta yi wa kashi uku cikin ɗari na 'yan kasar miliyan hamsin da biyu rigakafi kawo yanzu amma tana da niyyar samar da kwayoyin garkuwa ga cutar zuwa watan nuwamba a ƙarƙashin yarjejeniyar amurka za ta taimaka wa siyo ta cimma wannan burin gami da samar da rigakafin ga sojojin koriya dubu ɗari biyar da hamsin waɗanda ke aiki tare da sojojin amurka a yankin. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. wa zauren VOA. Muna tare da manyan bakinmu, Dr. Muhammad Tahir, shugaban kungiyar Amalgamated da shugaban kungiyar masu noma da sadafa dankali Madam Kristi Dan Fulani Sunkur, da Alhaji Muhammad Haruna Iliyasu da kuma shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa Dr. Garba Abari. A yau za mu tashi ne akan bayanan Dr. Muhammad Tahir. Idan kai Kiristan ne in ka tashi ka je coci ka je ka yi sabis ɗinka ka dawo. ni musulmi idan na tashi in je masallaci in sallata in karki Allah in dawo idan ma kai fegal ne baka da addini ka je ka hau dutse ko ka je ka yi jujunka in ka gama ka dawo mu zo mu haɗa hannu mu yi kasuwanci mu mu zauna lafiya a Najeriya. A matsayin na musulmi in ka ɗebe wa'insu abubuwa masu daraja wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai in ce ƙasar Najeriya ta fi ƙasar Saudi Arabia ko ta fi Amerika ko ta fi Ingila ne a na Domin saboda can idan na je za a ce ai ba ƙasar mu bace. Najeriya ko sai dai in doka za ta kashe ni kan kashe ni babu laifi dokan ƙasa na ne ya kashe ni. Saboda haka babu wani inda ya fi mana Najeriya nan. Dukkan ku da manyanmu da matasanmu da sarakunanmu da masu ruwa da tsaki ko gwamnatinmu ku yi ƙoƙari kowa ya kamanta gaskiya don mu gudu tare mu tsira tare talakawa sun gaji suna wahala kuma abu ya riga ya kai makura na rashin tsaro da kuma ci mana mutunci da ake akan hanya da kuma neman karya mana tattalin arziki mu masu fatauci kuma hakan ba za mu lamunta ba Assalamu alaikum. Da ce shi Haruna Muhammad Iliyasu da yake mazaunin Legas ne, yana jin watakila ba faɗa mana shin mutanen Legas da mutanen Ibadan sun daina kai hare-hare shi kenan sun koyi darussa an zauna lafiya ko kuma har yanzu akwai sauran eh, rina a kabani. Wato kalubalen nan ya kau a dan wannan tsakanin an ce eh, saniya ta kai wajen miliyan ɗaya dankali ya kai wajen dubu hamsin ne ko nawa ana ta faɗa abubuwa da labaru masu ban mamaki kamar da ka faɗa gaskiya ne ina tabbatar ma akalla na kai yanzu shekara talatin da bakwai a lagos duk wasu abubuwa da suke faruwa da na rigingimu da wani zaman lahiya muna can kuma da mu ake sasantawa da mu ake zama a ce a bari a tabbas abubuwan da suka faru a ibadan tun lokacin da ya wuce ya wuce kuma kamar yadda zan iya tabbatar maka yanzu kaya yana can ya cika lagos ya cika ibadan ana ci gaba da kasuwanci kamar yadda ya kamata ya kamata tunda shugabanmu alhaji tahir comrade ya ba da dama kowa ya da kayan shi to dama kaya na kan hanya kuma ƙarin bayani da nake so in yi wallahi sai mutum ya shiga da kayan nan kasashen kudu sau goma bai ci riba kwabo ba ba wai lalle ne wai zaka dauki kayan ka je ka ci riba ba wata dama ce Allah ya basu Allah ya basu daman kuma suna suna rejecting ba suna ture ta zaka tashi sayan tumatur ko albasa ko san sa sai an nemi wanda na gani da ido sannan a kai musu in ka nemi irin shi nan ka saya ba za ka samu ba tumatirin nan sai ka nemi ha wata raba-raba yake za a loda a ciki a je a kai ni nan mai sana'ar kayan tumatir ne da sauran kayayyakin farshe ina tabbatar maka na yi shiga ta kai goma ba tare da riba ba kuma kayan ni na noma shi amma tunda Allah ya jarabce mu aikin mu kenan kasuwan mu mu kenan ba za mu bari ba wata rana za mu ci riba saboda haka ina kira da gare mu mu yan Najeriya gaba daya a yi kokari a zauna lafiya zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki akwai wani abu da muka yi la'akari da shi da zan so shugaba comrade muhammad tahir ya ɗan ƙara mana domin dukkan cikin jawaban nan da muka yi akwai waɗanda muka manta da su comrade ya ce akwai tsokaci da zai akan wannan batun muhammad tahir tsokacin shine ana tuya ne ana barin albasa yanzu ana magana zancen tsaro tsaro tsaro tsaro ranar faɗan gaskiya ba a ɓoyin cibi a cikin wannan kuma ba za mu ji tsoron kowa ba ra'ayi ne za mu faɗa babu abin da ya zama ya gurgunta rashin tsaro a ƙasar nan illa iyayen ƙasa sarakuna da aka mai da su ba bakin komi ba ɗan talaka wani ma dan fadi ne wani ma talaka ne ko ni da yake dan dala ko kamar dana ko dan wani talaka dan uwana manomi ko kuma mai kiwon akuya ya je ya kare makarantarsa na firamare ya zo ya tsaya garin su aka zaɓe sa a zaman kansila ko chairman ko ma menene dai karshen ta shikenan yana ganin wannan sarki tunda an cire musu darajar su da rigar kimar su an mai da su kara zube ba su da komi wanda za su iya cewa kawai shi dan talaka ko tikil ma dan bafadi ne shikenan na sai ce shi na ga daman cire sarki shin kasan nan a yi mana adalci to ni a matsayina ni Muhammad Tahir da a ce shugaban ƙasar nan ya ce na fi sauraron a ce shehun Borno ya ce ko kuma sarkin musulmi ya ce ko sarkin Kano ya ce don ni talaka ne na tashi iyayena suna biyayya ga sarakuna kuma duk abin da sarakuna suka gani suka faɗa ana biyayya da shi da gurgudu da su muka tashi kuma mun gaje shi to dalilin in har ana son gaskiya dole ne sarakuna a mayar musu da darajar su da kimar su ko da ma za a takaita wani kamar inda ake so a banza da su gaba daya a da lokacin nan ko da wani bako ya zo garinmu ni babana yana shugabanci na sarauta sai a ce a kuje gidan sarki ko kuma kuje gidan dagaci ko kuje gidan mai gari ba mutum ba mu san shi ba komai ba kawai shi kenan sun haka zo gidanmu za a turo shi in ya zo kuma za a bashi masauki ya ci ya sha in ya tashi ya tafi abin shi kuma kowane bako ya zo dole a san cewa hukuma abana sarakuna sun san shi domin saboda su sune kusa da jama'a duk wani abu wanda ya tashi shi na sai a ce mai anguwa ya ce ya gaya ma dagaci ga abin da yake faruwa dagaci take zai gaya hakimi hakimi da kai zai gaya sarki sarki kuma zage zai gaya wa shugaban jami'an tsaro don saboda su kawo dauki amma in ya zama to sarkin nashi ma babakin komai ba hakimi babakin komai ba dagaci babakin komai ba lantana shi mai anguwa to yaya za a yi a ce irin wannan abu za a kawo tsaro a mika wa madam president saboda lokaci ya kawo jiki a takaita sai Garba Abadi ya karasa mana wannan shi. To ni dai zan sake maimaitawa. A kasan nan dai ya kamata mu yi zaman tare, zaman lafiya. Kuma gwamnati muna fata gwamnati za su kawo mana tsaro daga gonakinmu kan hanyoyin da za mu bi da kuma har kasuwowin da za mu je. Dokta Garba Abadi shi zai rufe mana taro. To, eh, jama'a assalamu alaikum. Na ji daɗin bayanin da aka yi duka musamman irin tila da aka haskaka a kan al'ummar da nake shugabanci na farin farko ina so in yi magana ta fanni biyu a cikin jawabina na farko na yi maganar babu ƙasa a duniya da za ta zauna babu la'akari da doka da oda doka da oda ita ce ginshiƙin gina ci gaban kowace irin al'umma amma in har za a zauna ɗan mutum zai yi zai ɗauki doka a hannunsa ya yi yadda ya so sa'an nan ba za a hukunta shi kamar yadda dokoki suka zayyana ba to ka tabbata a kan cewa an fara tafiya inda bambancin dan adam da dabba ya zama kankani wannan shine na farko na biyu magana da sake magana ta a cikin jawabina na farko zancen shugabanci yau an waye gari mun kai ga yau idan ka zo lambatu anguwar ku in ya kuma zaka ce ina buhari lambatu in ya cika ruwa ya shiga gidanka zaka ce ina buhari sargar gidanka ta cika ta shiga gidan makwabci kun yi cece ku ce zai ce ina buhari ina ƙananan hukumomi ina gwamnoni saboda haka akwai akwai akwai madafai na iko wanda kowa akwai hakkinsa wanda kowa ya kamata kowane madafa na iko a ce kowa ya aiwatar da abin da ya kamata zancen da na haka najeriya take ba yanzu mun kawo wannan matsayi akwai dalilai da yawa akwai dalilai da yawa na ɗaya mun yawa kuma za mu ci gaba da yin yawa wannan yawan da kuma muka yi din ba wai ba tsinuwa ba ne albarka ce wannan yawar albarka ce domin yawa babbar kasuwa ce ba yadda za ka yi ka ɗauki ƙasa ka kamar najeriya ga ce ba ta da muhimmanci a cikin sha'anin kasuwanci na duniya babu wannan shi ne sa'an nan na biyu shine shekaru kamar gwala talatin da suka wuce da nake gaya muku gwamnatoci daban-daban daban-daban sun zo sun shuɗe abin da ya kamata mu yi wa juna ba ba abin da ya kamata mu yi na harkar ilimi ba ba abin da ya kamata mu yi na tabbatar kan cewa mun aiwatar don ci gaban zamantakewa da kuma asibitoci don a bada lafiya a talaka ba a yi ba hanyoyi sun lalace ina yaro zan iya tunawa daga maiduguri idan na tashi har lagos a jirgi tun ina primary school na san makwa na san jeba na san lagos na san ibadan tun ina primary school amma yau ka aifi yaro ka sa shi a makaranta a ƙauyenku ya yi secondary a ƙauyenku ya yi university a ƙauyenku ya yi nysc a ƙauyenku kai ibo da kake maganan yaya za a fahimci juna ba ma je ka san ma inda ma inda dan uwan da ka ma yake balle ya san ma haka kuke to duk wannan al'amura ne wanda ya jibanci shugabanci ba wai kawai magana ce ta wayar wadda kai eh, ta wayar wadda kai ba domin al'ummance ni na san hukumar wayar da kai ta ƙasa tana iya abun da ya kamata ta yi bisa yadda ta samu kanta na samu listin na samu na saurari duk maganar mamsa ba ne sauransu an yi mamsa lokacin soja sun samu kuɗin su lokacin soja lokacin nta ne kadai jirin talabijin guda ɗaya ne kawai babu facebook babu instagram babu twitter babu wane ne da yawanci duk da muke aiki kenan ba mu da isassun kuɗin da za mu shiga gida gida falo falo to in ba ganda falon gidan ka ba bai nuna a kan ba na cikin falon wani daban amma na yadda kan cewa akwai yadda za a yi domin akwai bukatar akwai buƙatar inganta wannan hukuma akwai buƙatar ba ta eh, kaso na musamman domin yin aikin da ke kanta musamman a lokaci irin yanzu ya fi yadda yake a da amma dukkanmu nan ya kamata mu zama wakilan kanmu kowa ya san da kyau in kai da kyau ka ne in kai mu guna sani so in kai musulmi ne ko kai kirista ko duk wanda ya mai kyau ya sani saboda ka kai ka zama wakilin kanka ka zama na mai yawan kanka hukunci sa'annan ka zama na kuma mai bin doka sa'annan ita kuma gwamnati ta zama na mai tabbatarwa a kan cewa mutum komin girman sa ya taka doka to doka na taka in kai wannan to ka tabbata kan cewa ka ɗauki turba ta gyara wanda za a bawa kowa yancin sa a bawa kowa daidai sa kuma kowa a bashi ruwa daidai cikin wannan shine jawabi da zai na ƙarfi Allah ya zama da ƙasar nan lafiya ina son in tabbatar muku duk mai cewa wai ƙasar nan za ta rabu ƙarya yake ƙarya ne ƙasa ba ta rabu ba domin haɗewar ta ɗin ai ba wai shekaru goma sha biyu sha uku sha hudu ashirin talatin da suka wuce bane ƙasar nan a haɗe take tun shekaru ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar da suka wuce tun da sare bai san zai zo ƙasar nan ba ƙasar nan da ke haɗe ba za ta rabu ba sa'annan kuma mu zamanin muna la'akari da 'yan siyasa masu son raba 'yan siyasa in kaji ya kawo maka maganar addini to yana so ya yi girbi inda bai shuka ba in ka ji ya kawo maka maganar kabilanci yana so ya yi girbi inda bai shuka ba shi yasa nake cewa mu nan mu zama na masu yi wa kanmu alƙalanci mu zama na masu yi wa kanmu hukunci mu zama na 'yan sandan kanmu mu zama na a kan cewa lalle mun yadda da shugabanci irin wanda muke so in ba mu samu shugabancin da muke so ba mu ma wani da haƙƙi saboda haka ke gani na ni idan an ce za a yi zaben kansila a ƙaramar hukumata to ni ina da interest sanin wane ne kansilan da aka tsayar wane ne ciyaman local government da aka tsaya wane ne gwamnati zan jefa mu kuri'a kowan kurma kawai zama haka amma in dai kawai ana zaune ne kara zube dan siyasa ya zo ya baka kuɗi ka karba ya zo ya abin da ya saka da da kai to ai kai ma baka da dalilin kuka idan idan idan yayi maka da da ya ga dama to wannan shine sakona Allah zama da kasar nan lafiya Allah ya kawo mana zaman lafiya da ci gaba yan siyasa su zamana masu tsoron Allah masu saukar da haƙƙi na shugabanci in ba su yi ba zuwa gaba kasar za su zo su talaka ne zai fara kafin su gaya Allah To, kamar kullum na saba na kan ce dukanku da kuka halarci wannan zaure da bazar ku muke rawa. In ba dan ku ba zauren VOA ma ba za a saurare ta ba. Gaskiya mun gode wa shugabanni duka guda biyu da ke hannun damata da Madam Kristi dan Fulani Sunkur da Comrade Muhammad Tahir da Alhaji Haruna Muhammad da kuma shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa Dr. Garba Abadi, mun gode da kai alkawali ka kuma cika ka zo ka taimaka ka kayatar mana da wannan zama da muka yi a yau. Jama'a da suka zo daga nesa da kusa, wayanda suka zo daga Sokoto ne, Kano ne, Kaduna ne, wayanda ma ke cikin gari da suke da ɗan nisa suka zo. Igwe, mun gode muku kwarai da gaske. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokanan aiki na Nasiru Adamuel Hikaya, Benjamin Gawon, Awali Salihu, Aisha Mu'azu, Halima Abdurrahu Shamsiya, Hamza Hamza Ibrahim da Murtala Faruk Sanyin na dukkanmu da muka halarci wannan zaure nake muku godiya Ubangiji Allah ya kai ku gidajen ku lafiya. Gaba ɗaya yadda shirin ya kawo jiki kenan. A madadin duk waɗanda suka taya mu shirin ya samu nasara da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke cewa sai makon gobe za mu sake kawo muku wani sabon shiri. Mu kasance lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Shirin namu na rayuwar birni na sashen Hausa na murya Amurka muna tare ne da wani mai gyaran takalmi. A ah, malam menene sunan kashusha yana kenan ko? Shusha sunana. Sunana Ibrahim. Ibrahim daga Bauchi nake. Dan cikin garin Bauchi ne ko ta karamin hukuma jihar Bauchi? Karamar hukuma jihar Bauchi nake ina giya da nokal gambo. Kana sana'ar gyaran takalmi ne haka a nan garin Abuja. Kamar wannan sana'a daga can giya da ka faro ta ko kuma a nan Abuja ka fara? Nan Abuja na fara aiki ba daga giya da ba a nan Abuja na fara wannan sana'a. Ganin cewa kai mutumin giya da ne da wani sana'a kake yi a can ko kuma menene ba ka sha'awan tahowa nan birnin Abuja ka zo kana fara wannan sana'a na shushaina? To sana'an da nake yi da dai ina kiwo kaga kuma a yanayi na rayuwa dole a zo a dan samu abun da za a ci dole kuma kuma yawan abu dole a nemi abu ya dan karu kadan. Na fahimta kenan malamin ba fulatani ne dai. Da kana kiwon kaman me kake kiwo a da? Ina kiwon shanu a da. Har yanzu ma kuma ina kiwo. Ko a yanzu na koma gida zan iya na kiwo. Menene ya baka sha'awa kaman ka bar wannan sana'a naku na gado na kiwo ka shigo nan abuja kana gyaran takalmi labarai ban bar kiwo ba har yanzu dole wata rana a zo a nema kaɗan kaɗan dai a samu yadda za a yi wa yuzin dai kaɗan kaɗan dai ya fi akan a zauna wata rana za ka iya ka yi amfani abin da ka samu a nan ɗin wayancan kuma kana yuzin da su domin zuwa gaba wani aiki kamar na kuɗi ya taso ma a lokaci guda za ka iya ka sayar ka using da su. To yanzu a ganin cewa ka zo nan kana shushaina a nan garin Abuja kana ganin cewa wannan sana'a da kake yi ta shushaina ta fi samu a kan shi kiwo da kake yi kenan a can gida? Na fi samun kuɗi a can gaskiya na fi ganawa a kiwo dai kawai. To yaya kuma ga ka kafi ganewa a kiwo amma ka taho a Abuja ko ka zo ne saboda kana so ka gade kana birni ko kuma menene kai dan mun bayani mana kadan. <laughs> Ba haka bane ba. Kawai dai dole dole yanayi na rayuwa dole a ce in ka zauna a gode ma yawon duniya ma an ce karatu ne. Dole ka zauna nan ka zauna na da haka dai. To gashi nan yanzu kana wannan sana'a ta shushaina a yanzu kaman kayi ma tukuna kayi karatun boko eh na dan fara dai zuwa wani mataki ka tsaya a karatun ka na boko ya firamare na tsaya baka je baka ci gaba bayan ka gama sakan yauwa ban ci gaba da sai dai zuwa gaban Allah ya kai mu da inda nisan kwana mutum zai iya yi gaba eh, to amma menene ya saka baka ci gaba ba daga da karatun da karatu ba bayan ka gama firamare eh, na rayuwa dai kawai yarantaka ne kawai ya sani har ga har yanzu dai ban ci gaba amma dai aniya na Allah ya bani lokaci zan iya wancika idan na fahimce ka kana da ka sani kenan da baka ci gaba da karatun boko ba <laughs> eh, kana dariya haka ne wannan to kaga zuwa gaba da Allah kawo lokacin mutum zai iya shiga to ka duba kamar rayuwa Abuja rayuwa ce mai tsada ka gane rayuwa ce mai tsada a za ka ga ko abinci da gurin zama kamar a ina kake zama ne a Abuja ina zama a garki a garki mm. to kana biyan haya ne ko ko a ina kake zama ni din ne a bana biyan haya inda nake kwana to a ina kake kwana ina kwana a shagon mai tela telan ninki. ba na biyan sa shi telan dan uwanka ne aboki ne ko wani ah, dangi ne naka yawwa na haɗu da shi dai a nan zamantakewa na gari na haɗu da shi muka yarda ya yarda da ni ya ba mu ke mu rinka kwana a wajen. Ok don ku kwana da safe sai ku tashi shi kuma ya ci gaba da. Share masa wuri kawai mu shi kuma ya zo ya yi aikinsa mu kuma mu tafi mu aikin mu to ganin wannan sana'a da kake ta shusha yana mala a kaman a rana kana yin kaman nawa to ka san wani kasuwa ko da wani kasuwa ka san wani lokaci ka samu dubu daya da dari biyar wani lokaci ka samu dubu biyu wani lokaci za ka samu dubu biyu da dari biyar ma dai fiye da haka dai ka san yanayi na rayuwa dole wata rana a samu wata rana a rasa ga kana ganka dai dan matashi ne haka akwai iyali kuwa kana da mata na da mata Matan ka nawa? Mata na ɗaya. Yara fa? Yaro ɗaya. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. Yeah. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.